Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato ICPC ta yi dirar mikiya a kan kadarorin miliyoyin naira na wasu manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin shugaban hukumar Mr. Pointa ta nuna waɗannan manyan ma'aikatan gwamnatin uku da ke ma'aikatar raya yankin Niger Delta su ne Mr. Poloma Kabiru Nuhu, Mr. Manson Longi Dixon da kuma Mr. Daniel O. Kamar yadda hukumar da ke yaƙi da cin hanci ta yi ƙarin haske, an sami Mr. Kabiru Nuhu da wani fili a Abuja da zai kai aƙalla naira miliyan hamsin. da kuma wani shirgegen gida irin na kasaita da aka kiyasta zai kai naira miliyan casa'in baicin kuma filaye daban-daban har guda goma sha shida a cikin birnin abuja kana sauran biyun an same su da laifin mallakar maɗuɗin dukiya da kadarorin filaye a nan abuja da fatakwal da kuma wasu zunduma-zunduma motoci irin na isa da a yanzu duk hukumar ta kwace su na je hukumar ta icpc inda na haɗu da kakakinta mr folo olatimi wanda kuma yi min ƙarin bayani the present that we are doing in icpc you see is in line with the President commitment Wannan kame-kamen kaddarorin da muke yi daga ma'aikata na daga cikin kudirin shugaban kasa na yaƙi da cin hanci da rashawa. Ai kwanan nan ma hukumar nan da ke yaƙi da cin hanci mun ma buga a jaridu da muka kwace wasu kaddarori daga wasu manyan jami'an hukumar tsaron farin kaya goma sha biyu wato civil defense kuma ɗaya daga cikin jami'an mun ma same shi shi kadai na da gidaje sittin da biyu a cikin birnin Abuja kadai. Saboda haka abin da muke yi din nan abu ne da yake kunshe cikin muradin wannan gwamnati na yakar rashawa kuma muna nan muna sa ido akan ma'aikata ma'aikatan gwamnati waɗanda suke rayuwa da tafi karfin uh, albashinsu. To wai ne ta yaya masana doka ke ganin wannan al'amari? Barista mai nasara Kogo Ibrahim lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. A shari'ance wannan yana a mataki ne na bincike na lai idan mataki ya zo na bincike na laifi duk wani abu wanda yake a tunanin yana da dangantaka da wani laifin wajibi ne a kwace shi bayan an kwace shi kuma wajibi ne a yi bincike a kan shi a zurfafa bincike yadda ya kamata. Abdullahi Aliyu Katsina na daga cikin shugabannin kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci a ƙasar. Mutane da yawa suke hukumar ta suma sakamakon zuwan shi wani shugaban ƙasar wanda ya amince kuma ba zai yarda da irin wannan kwamatanar ba ita da kanta da suman da ta farfaɗo da kanta ba tare da an yi wani garan bawul ko wani gyare gyare ta ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.